Babban bako kuma uban taro mai martaba sarkin macina a jihar Yobe, Dr. Bashir Albashir Bukar, ya yaba irin haɗin kan da ke tsakanin mambobin ƙungiyar ba tare da nuna bambancin addini ko ƙabila ba, da ya bayyana a matsayin abin koyi. Ya kuma yi kira ga membobin ƙungiyar su ƙarfafa irin wannan zamantakewa tsakanin al'umma a yankunan da suka fito a Najeriya, domin ganin an samu zaman lafiya da fahimtar juna kamar yadda ake yi a ƙungiyar zumunta. A hirar shi da muryar Amurka, shugaban kungiyar zumunta mai barin gado Philip Moses ya bayyana nasarorin da kungiyar ta cimma a cikin shekaru biyar da suka shige karkacin shugabancinsa da kuma hanyoyin da kungiyar za ta ci gaba da taimakawa al'umma. mun ci gaba da ba da gudunmawar taimako ga 'yan ɗalibai da suke makaranta a najeriya a wato scholarship program na zumunta bancin wannan kuma mun samu kafa famfon ruwa a nasarawa a gon na taimakon al'umman samun ruwan sha mai lafiya kuma muka yi gudumawa na gina primary school a ƙauyen north da ta rushe gefe ta bangare da ta rushe mun samu ɗaga ta muka kuma farfado da wannan primary school aka mata kwaskwarima. inda ya kamata da kuma raba takardu da fensil da kayan rubuce da yawa su 'yan makarantu a nan garin nok da ke jaba local government muna kuma farin ciki da gudumawa taimako da muka yi wa kungiyoyi iri-iri a najeriya na farko dai mun fara kungiyoyi takwas da muka yi a jos muka ba su gudumawa a naira dubu ɗari biyar wa kowace kungiya wato ngo saboda taimakawa al'ummansu kan palliative program wato samo dai abubuwa da za su ba ahuwa da za su kawo talakawa a dai yankunan da suke zama da suke aiki da gudanar da ayyukan taimako muka sake kuma yin karo na biyu da muka yi a abuja a april muka samu ngo kusan guda goma sha takwas su ma muka musu taimako muka ba su taimako na kudade kusan dubu ɗari biyar ga kowannensu sun kuma zantas da abubuwan taimako da suka yi wa al'ummarsu so muna farin cikin wannan philip moses shugaban kungiyar zumunta na ƙasa mai barin gado shi ma a nasa bayanin dr muhammad ladan wanda ya yi shugabancin kungiyar zumunta tsakanin shekara ta da uku zuwa da bakwai ya bayyana dalilan kafa kungiyar da kuma inda ya kamata kungiyar ta ba da karfi nan gaba muhimmin abin da ya samu muka so wannan zumunta din shine mu taimaki mutanenmu da ke nan kasar yan arewa kuma taimaki mutanenmu da ke jiha arewa da ke gida to kuma a lokacin mun so mu taimaka da kamar yara da iyayensu ba su da abin kansu mu taimake su da kuɗin zuwa jami'a yadda za su ƙare kuma suka ƙare su taimake arewa din jihar mu sosai to wannan duk abubuwan da muka so mu kenan kuma a waɗannan abubuwan da muka yi tsammani za mu yi to mun yi su yadda ya kamata amma ya kamata mu ƙara ƙarfi karka kafawa yin abubuwan nan kuma waɗannan shugabanni sababi da za su zo na so su lura da abubuwan da ya kamata a yi kamar nan ma mu taimaki mutanen zumunta da ke nan amurka da kuma yaran mu yanzu su so mu girma ya kamata su ma mu so mu nuna musu al'adojin na arewa yadda za su abubuwa kuma waɗansu su mu yi sa'a za su iya koma a gida taimaki jihar mu to abubuwan da nake tsammani ya kamata mu yi kenan Dr. Mohamed Ladan ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin ƙungiyar zumunta. Taron ya samu halartar membobin ƙungiyar daga jihohin Amurka da kuma manyan baƙi daga Najeriya. An kammala taron na bana mai taken sake saduwar dangi, sake lale da kuma ci gaba tare da zaben sababbin shugabannin ƙungiyar da suka hada da Sonda Bitrus tsohon sakataren ƙungiyar na ƙasa a matsayin sabon shugaba da kuma Roda Embu mataimakiyar shugaba mace ta farko a kungiyar. A jawabinsa bayan zaɓe, sabon shugaban kungiyar Sonda Bitrus ya yi alkawalin ɗorawa a kan nasarorin da magabatansa suka cimma da kuma gabatar da sabbin hanyoyin cimma gurorin kungiyar a matsayin shi na matashi ya ce za su yi aiki tare da matasa a Najeriya domin ganin yadda za su iya haɗa hannu su shawo kan matsaloli da suke addabar yankin. in Allah da za mu ci gaba da wannan harkokin na karfafa wannan zumunci babu bambanci a batun kabila ko yare ko addini. Shi wannan jagoranci da aka ɗanka mana amana a hannu zai sa mu yi aiki da matasa domin mu samu amsoshi na damuwo'in inda ke damun mutane a Najeriya da kuma muga koya za mu ci gaba da karfafa su nan Amurka da kuma tunanin koya za a yi a ci gaba da kai wayan nan amsoshi wa Najeriya da kuma mutanen Najeriya na kowane rana. An kafa kungiyar zumunta shekaru talatin da suka shige karkashin jagorancin Aliyu Mustapha Sokoto shugaban sashen Hausa a matsayin shugaban kungiyar na farko na ƙasa. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Washington DC.